Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Shekaru kusan 21 kenan da gobara ta lashe babbar kasuwar Jos ta zamani kuma ta gani da hada. Amma tun wancan lokacin ba a sake yunkurin harhaɗo da kasuwar ba, sai a 'yan kwanakin baya-bayan nan gwamnatin jihar Plateau mai ci yanzu. Ta ƙulla yarjejeniyar sake gina kasuwar da tallahin bankin Ja'iz. wanda hakan ya harzika wasu 'yan jihar ta Plateau waɗanda haɗa kai da bankin Jaiz bai yi ma daɗi ba. al'amarin da ya kawo cece ku ce da ta da jijiyoyin wuya kamar da yadda za ku ji ƙarin haske daga bakin wakilinmu a jihar plateau ado abubakar musa to ita wannan kasuwa dai ta kone ne ranar 12 ga watan biyu na shekara 2002 to a tun wancan lokaci dai har zuwa wato kwana-kwanan nan ba a samu wata gwamnati wato da ta nuna ko kuma ta yi yunkurin cewa za ta gina wannan kasuwa ba baya nan dai aka samu wato yardan ita jais bank da kuma wato gwamnatin jiha suka haɗu suka tattauna wajen ganin cewa ya za a yi a gina wannan kasuwa to a wannan ɗan lokaci dai an samu yadda tsakaninsu kuma aka fitar da wato matsaya to bayan fitar da wannan matsaya wajen ganin cewa ai ita wannan banki idan ta gina wannan kasuwa ga irin wato kaso da za a bata wato za a bata kashi 60 na shaguna ita kuma wato gwamnati a bar mata kashi 40 wadda ita bankin tana cewa idan an bata wato za ta sayar ma 'yan kasuwa ne su kuma su zauna har zuwa kamar shekara arba'in bayan sun cire kuɗinsu kafin kuma sai su maima wato gwamnati da shagunansu. To wani abu gaskiya ya tada jijiyon wuya kungiyoyi da dama ciki har da wato kungiyar kan ta jihar plateau ita ma ta fito ta ce lallai ba ta fahimci wannan tafiya da ake yi ba ta yi magana cewa kungiyoyi da dama sun kama ta korafe-korafe cewa fa su fa basu gane wato wannan aiki da ake so za a yi da jais bank ba tun da mu mance ba akwai taron manema labarai da shi wato shugaban kan na jihar plateau ya kira yanda ya bayyana ma wato manema labarai cewan mutane fa sun zo sun same shi cewan wannan banki da ake so za a wato haɗa kai da ita wajen gina wannan kasuwa mutane fa suna cewa wato banki ne da take aiki da sharar musulunci kuma suna tunanin cewan gashi ana cewa ai jihar ma ta kiristoci ne to a don haka suna bukatan su samu kyakkyawan bayani wato daga gwamnati kafin har su amince da gina wannan kasuwa hakan ya jawo wato cece kuce tsakanin kungiyoyi da dama da kuma mutane a wannan jiha to wanda har gwamnati ta fito ta yi magana cewa ai tana zargin cewa da yawa daga cikin mutane da suka yi wannan magana, wato suna alakanta abin da siyasa ne tunda in ba siyasa ba ai kasuwa misali ai na kowa ne da kirista da musulmai da bahaushe da iyamuri da birom da angas da koma wani irin kabila ne ai zai je shi ma wato ya yi kasuwancin shi a wannan waje a ita kanta wato kungiyar jama'atu nasarar islam wato jni ta fito ta nuna rashin jin daɗin ta game ga inda mutane suka dinga wato su ta kala-kala akan ginin wannan kasuwa wanda ta ce a gaskiya wato wannan ku kuce bai dace ba kuma sannan tana kuma nuna goyon bayanta da ginin wannan kasuwa da gwamnati ta ke wato shirin yi kuma ta ce goyon bayanta ba wai yana nuna cewa dan jaiz bank ne za ta yi wannan aikin ba wato tana lura da cewa ai wannan abu ne na ci gaba na dukkan wato mutane da suke cikin jihan don haka tana goyon bayan gwamnati da ta yi kokari ta tabbatar ta yi aikin kamar inda ta kuduri wato aniyan yi. To ganin yadda wasu ke ƙoƙarin yin amfani da addini da kuma ƙabilanci su hana gina kasuwar. Ado Abubakar Musa ya tuntuɓi kwamishinan yaɗa labarai na jihar Plateau Dan Manjan domin jin matsayin gwamnati akan wannan batu. Da farko kwamishina ko za ka gaya mana menene manufofin gwamnati akan kokarin gina ita wannan kasuwa da ta kone? Eh, babban madubar gwamnati guda ɗaya ce domin ta rayar da al'umma domin jihar Plateau ana mana eh, eh, lakabi da wai cewa mu jiha ce ta ma'aikatan gwamnati wato civil service state wanda kuma ba kalami ne wanda yake da kyau ba wato mu dai ba za mu yi yin wani abu ko jari ko wani abu makamancin haka ba shi yasa muka lashi takobi wannan gwamnati kasuwar nan da ta zauna shekara ashirin da ɗaya ba gina ta ba ai ta kokari gwamnatocin da su wuce su gina ba su iyaye ba mu kuma muka lashi takobi za mu gina domin mu rayar da umar jihar plateau domin su dogara da kansu a wai domin su dogara da wasu kudaden shiga daga abuja ko wadansu kudaden shiga sai an biya albashin gwamnati sannan jihar ta rayu ba kuma an nemi mutanen da za su gina wannan kasuwa ba same su ba sai wannan lokaci da ita bankin jais ta zo ta ce za ta gina kasuwan nan amma akwai sharuda eh, wadanda suka gindaya wanda kuma muna kan duba su har yanzu ba riga an yi yarjejeniya da su ba amma muna ganin kamar batutuwan da suka bullo da su sun fi kwanta ma gwamnati a zuciya shi yasa za mu zauna mu yi yarjejeniya da su domin su a samu a gina wannan kasuwa akwai magana da yake kaiwa ke kawa cewa ai ana samun misali a sa zuciya na addini da kabilanci akan gina ita wannan kasuwa menene gwamnatin wato plateau za ta ce akan irin wannan cece kuce eh gwamnatin jihar plateau tana allah wadai da irin wannan waɗannan maganganu da wannan tunani da mutane suke yi yan siyasa ne suke kawowa domin su ci burin kansu waɗansu yan siyasan da suke yin wannan ai suna shiga jirgin max air wanda ta musulmi ne tana kai su abuja ta kawo su jos suna zuwa asibiti ba sa tambaya wanne likita zai dube su addininsa shine wanne suna zuwa kasashen waje daban-daban suna kai yara su makaranta ba sa cewa wane ne wani malami ne yake karantar da yayansu akwai wani su malamin ma da suke karantar da yayansu da ma ba su yarda da Allah ba ma a kasashen waje don suna kai yara su kasashen waje ne amma domin cimma burin siyasa sai a zo a kawo mana addini kowane lokaci to kaga irin wannan bai kyautu ba kuma gwamnati ta lashe takobi da taimakon jama'ar jihar plato waɗanda suna da cikakken su, mu ga mun gina wannan kasuwa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. Kuna iya ma lalubo Shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Har wa yau, ana jin Shirin Najeriya a yau a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da rediyon Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma Badegi rediyo a Mina jihar Neja a kan mita 91. Ko me matsayin 'yan kasuwa akan wannan magana ta sake gina babbar kasuwar Jos? Ko me za su ce a kai? Sunana Alhaji Jamilu Kabiru ciyaman kasuwar dare a nan Terminus. Eh to mu dai abin da za mu ce bai wuce abu ɗaya ko biyu ba. Gaskiya za mu faɗi a benefit ɗin da kasuwar take bayarwa ga ita jiha da kuma duka 'yan wato ba 'yan kasuwa kaɗai ba duk al'ummar da suke jihar Plateau. Da wannan kasuwa tana nan kamar a tsakiyar Najeriya ce. kuma wato yanayin ci gaba da ake samu na kuɗin shiga ma jiha wajen ci gaba a jihar gaskiya akwai maganar wato kamar salari ma da ake biya da wasu abubuwa na san kasuwan nan tana contributing sosai wajen samun wannan abubuwa da sauransu. so saboda haka wannan kasuwa gina ta ci gaba ne wanda kuma kike yake gani baya so a gina ta to dama bai san ci gaban jihar Plateau kuma wannan kasuwa ni na sani a lokacin ma muna kanana mutane suna zuwa daga Maiduguri daga Chad Kamaru daga ina ne su zo cin kasuwa a nan kasuwar Terminus to gaskiyar magana rashin ta an samu matsala ba kaɗan ba dan kuma in Allah ya sa aka same ta to na san jihar bayan kuɗin shiga da za ta samu za ta samu wata martaba na maganan ma kuma wajen maganan tourism don ita kasuwar kanta wata kamar tourism center ne a lokacin da take nan saboda ah. haka gaskiya a gina ta shine mu abin da muke so yan kasuwa aka gina ta kowa ya zo ya yi kasuwancin shi tafi gida kuma masha Allah ba abin da ya wuce wannan na ci gaba na farko suna na obi kenneth ne maganan gina kasuwa yana da kyau a gina kasuwa Na zai kawo ci gaba yanzu ta ka duba ba mu da wani standard kasuwan da za a ce wai ga kasuwan da muna da ke a nan just not now sai ya kamata kuma a ce wai a gina mana wannan kasuwa kuma in government ya gina mana kasuwa za mu jarin shi kuma state din kuma shi ma zai fi amfani ma a gurin su ma fiye da mu ma tun da zai zama nasu ne kuma kayan kuma abin nan kasuwa kuma nasu ne kuma in an gina shi zai kawo more development a state din that's the most important thing Su kuma jama'ar gari ko yaya suke kallon wannan cece ku ce? Me su ma za su ce a kai? Sunana Ibrahim Usman Ibrahim. To kamar abin da kowa ya sani ne kasuwa guri ne da ba na al'umma ne gabaki daya. To abu ne kawai wanda yake ya shafi kabilanci da addinanci wanda kuma dama mutanen Filato sun yi kauran suna da shi. to kawai suna kokari ne su nuna ma duniya wanda ba su gane su ba su gane su dama dai matsalar su kenan kuma ajanda su kenan to saboda haka kawai addinanci ne da kabilanci ne yake hana gina kasuwan nan. To a takace me ra'ayinka ga maganan cece kucin? Ra'ayina shi ne bai kamata a ce a samu kamar mutane kamar kan a ce wai ta shigo tsamo tsamo cikin maganar wai kar a gina kasuwa. Ina ba daraja ta bane ba kimar ta bane. Ya kamata ta zama uwa duk wani abin da zai kawo haɗin kai ma al'umma ya zama su shi suke suke kokari su ga sun sa gaba duk abin da zai kawo rarrabo kai ya kamata a ce sun janye amma ba kamar kan a ce wasu shiga cikin al'amura wai na kar a gina kasuwa har ana kai abu kara kotu wai kaso nan kuma an gina kowa da kowa zai amfana asali ma state din ma zai dama amfana ma dai To ni a ziyaware ne sunana ina zaune nan Alamingo nan cikin garin Jos ta Arewa. da na jihar plateau eh to ni dai wannan ginin kasuwan nan na babban garin jos wato yana kawo kuce-kuce kan kai ruwa rana sabili da yarjejeniya tsakanin wannan banki da ake kira jayes bank da gwamnatin jihar plateau wato nan dai gwamnati ya umarci dukkan majalisa na plateau da cije su yi zama a ji ra'ayoyin jama'a to bisa ga abin da muke ta ji da kuce-kuce da ake ji ko kuma ni shawara na ga gwamnati shine a koma a je ana ta wayar ma jama'a kai yanzu ma da nake maka magana a nan a namu a nawa al'umman ko kuma nawa kauyen gobe an sa zama duka shugabanni suka kira mu cewa domin a wayar ma jama'a kai wato abin da ke kawo wannan matsalan da an ki a warware bakin zaren shine wato ita gwamnati ba su ma al'umma kwakwaran wayarwa ba kagan saboda an aka ji sunan bankin nan ake kira bankin musulmi ko kuma islamic bank ko jihaz bank sai mutane kawai su firkita ka san mu a wayannan kasashen afirka wanda bamu ci gaba ba ko kuma zan ce najeriya ma musamman wato an aka ji addini ba to mutane sun yi rikice kenan ba za su ma duba eh menene amfani da zan samu a nan ba an aka ji addini kai komai ma mai amfani za a samu ma ka ganin jama'a kuma ba su ba za su damu da irin riban da za a samu ba to me ra'ayinka kan maganar gina kasuwan kai eh kagan gina kasuwan nan fa zai bunkasa tattalin arzikin jihar plateau idan ka duba jihohi kamar lagos da kuma su jihar rivers da kano sun ci gaba saboda suna da irin wannan kasuwanni da wasu eh, kamfanoni da suke kawo ma gwamnatoci kudaden shiga wato ni dai gina kasuwan ya kamata a gina kasuwan sai da ko ra'ayina ko kuma shawarana ga gwamnati shine a ci gaba ana wayar ma jama'a kai idan aka wayar ma jama'a kai kaga jama'a suka gane to kaga duk wannan kuce kucen da duka su maganganun da aka shigar da su kotu kaga za a janye su gwamnati za ta gina kasuwan nan Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Godiya mai yawa ga abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed. da wakilinmu a jihar Plateau Ado Abubakar Musa wanda ya tattamana mana da duka waɗanda aka ji muryoyinsu. A madadinsu duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.